لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يا كومو مني ku girmama manzon Allah idan za ku kira shi, to kar ku kira shi da sunansa, kamar ku ce Muhammad ko da sunan babansa, kamar ku ce ya kai dan Abdullahi, kamar yadda sashen ku yake yi wa sashi. sai dai ku ce, Ya manzon Allah, ya annabin Allah, kuma idan ya kira ku zuwa wani al'amari da ya shafi kowa, dokar ku ɗauki kiransa kamar irin kiran da kuke yi wa junanku akan wasu ƙananan al'amura na yau da kullum. A'a, ku yi gaugawa wajen amsa kiransa, tabbas Allah yana sane da waɗanda suke zamewa daga cikinku a ɓoye su tafi ba tare da izini ba. to duk waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su kiyayi kar Allah ya aiko musu da wata masifa da bala'i ko ya aiko musu da wata azaba mai raɗaɗi wadda ba za su iya jure mata ba.